zindin masu kallo barka kuwar haka wani ya tambaye ni wani ya mun komen a kan na yana tambaya na ga wai shi a cikin mata da maza wa ya fi sha'awa To, ni a gani na kawo mata mun fi sha'awa. Sabida wata macen za ta ga wani kawai farin za ta ga namiji za ta ga namiji fari hasken shi za ta ji sha'awar shi wata macen kuma za ta ji wani namijin ya sa turare ƙarshen turaren ma in ya bige ta za ta ji sha'awar shi wata macen kuma waƙa ma yana sa ta ta tashi wata mace kiran waya ma na sa ka ta tashi wata mace yanayin kira namiji yana sa ta ya tashi to dai iya wa'anda zan iya faɗa kenan amma fa kamar ni gani fa ina bala'in sa in ga namiji hansa namiji na ɗaukan wanka namiji na sa kaya namiji wanda kaya ke fitin din shi namiji fari ba na son fa namiji baki abba ba za fa kake ku ya gari akwai wanda nake so a cikin ku <laughs> zindam na dai faɗa ne